duk wata fitina duk wani tashin hankali duk wani tsananin talauci da rashin kwanciyar hankali da wadata ya faru ne a dalilin zunubi babban mataki da za mu iya ɗauka ƙasanmu ta dawo normal da afirka baki ɗaya shine mu yi ƙoƙari mu koma musu subhanahu wa ta'ala allah yana cewa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahana alaihim ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سبحانه تعالى yace falama na su ma dokiru bihi lokacin da mutane suka yi watsi da abin da ake yi musu wa'azi da shi don babban fitina da ke damuwa mu a yau ba wai wa'azin ba ba sauraron wa'azi ba babban fitina rashin aiki da wa'azi mutane suna jin ayoyin ƙur'ani sai ka ce Allah sataya mutane suna sauraron maganan ar-rasul alaihi salatu wassalam amma ba shi ta'asirantuwa a zukatansu yi kama da Allah sa taya. wannan shine abin bakin ciki kuma shine abin da ya hana ta'asirin wa'azin da addu'o'inmu da kukanmu da abin da muke na raki ya zama da tasirin ya tsananta tsakaninmu da mahalicci subhanahu wa ta'ala saboda haka ma na su ma zukiru bihi lokacin da mutane suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi a kan shi ba sa yin aiki da shi hana alaihim abuwa ba kulli shai dama sabab na ƙin wa'azi son duniya ne sabab na take ayoyin Allah son duniya ne mutum ya ji san aya ƙur'ani ya san hadis ya san muhimmancin su da alkhairat da ke cikin aiki da su amma gudun kada ya zan bai kai ga wani abu na duniya ba sai ya tattake su ya wani abu na daban shi yasa Allah ya ce tunda akan duniya ne aka watsi da wa'azi ne to za mu buɗe musu ƙofofin duniya fatahana alaihim ba kulli shay'in za mu buɗe musu ƙofofin kowane irin abu kofofin arziki ne na mallakar jiragen samai na motocin hawa tabaran gidaje da kowace hanya da za su tara dukiya mai ɗimbi ta hanyar noma ta hanyar kiyo account ɗinsu da makamantan irin wannan za mu bari dukiya ta yi yawa ya zama na suna da arziki amma ba su san menene ma'anan talauci ba sai su kama hatta idza farihu bima utu har su fara alfahari da irin duniya da Allah ya mallaka masu suna karyawa ko babu gaba babu ruwansu da dokar Allah ba ruwansu da dokokin musulunci sai sun yi zurfi sun manta addini abu ya kai inda ya kai a akhadnahum bagtatan sai mu kama su sadalle sai mu kama su girshi mu kama su ba tare da suna cikin shiryawa ba fa idahum mublisun sai ga su sun yi kwatakas bi ma'ana wato sun yanke kauna don babu wata dubara sun tabbatar da laihi suka yi shine Allah ya ce faqti adabiril qaumil ladina zalamu hakanan Allah yake sana'ansa yake aikin shi sai yanke bayan waɗanda suke azzalumai ya kashe su ya kashe zuri'ansu ya kashe arzikinsu ya basu nan kuma babu hanyar da za su yi domin azzulmu la yadum wa in dama damara don shi azzalunci wallahi baya dawama in kuma ya dawoma to ƙarshe ne zai darkake wanda yake yin sa shine Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi yake ramuwan gayya shine dintiqam wanda ke ramuwan gayya don haka ya musulmi aiki da wa'azi wajibi ne in ka samu suratul arab falamma atau an manuhu anhu kunna lahum madha ma atau an عنوانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أكسا يمن أكوي وتلوكال da ake kiranta saba mutanen ailata lokacin da suka yi watsi da abinda ake yi musu wa'azi da shi suka take umarnin ubangiji subhanahu wa da kuma umarnin annabin da ya karantar da su cewa ga tsari ga doka na sana'an kamun kibi suka ƙiya. Allah ya ce suka ƙetare iyaka ga barin abin da muka umarce su su bari faƙulna lahum sai muka ce da su kunu ƙiradatan hasi'in, ku koma birairai kuna cikin kaskanci da wulakanci haka ubangiji yake faɗa a cikin alkur'ani waman a'rada an dhikri fa inna lahu a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma subhanahu wa ta'ala ya ce waman a'arada an zikiri don mutumin da take wa'azin da ake yi mai yayi watsi da wa'azin kitabu wa sunna yayi watsi da wa'azin qala Allahu qala rasulullah subhanahu wa ta'ala yace ya shirya matalauci ya shirya mafitina fa inna lahu ma'ishatan donka yana tare da ma'isha idan aka ce ma'isha imamu shaukani rahimahullah yace ma'isha ta hada da samun titunan kwarai ma'isha ta hada da samun abincin karyawa da sutura kwarai da kwanciya hankali da zaman lahiya da shugabannin kwarai da wadatar zuci da zamantakewa a cikin natsuwa da tattalin arziki na fadama kamar yadda nasin Qur'ani yake cewa zaharal fasadu fil barri wal bahri fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحانه وتعالى يتي ظهر الفساد في البر والبحر lalle lalacewan tattalin arzikin bayan Allah bayan mun yi musu tanadi ne lalacewa tattalin arziki ya riga ya tabbata tattalin arzikinku na rafi ya lalace ba a samun kifi isasshe ba a samun shinkafa isasshiya ba a samun kayan lambu gwaba mango dukansu sun rage 'ya'ya da sauran kashiyu da pineapple abarba da kuma gwaza da dankali da aca an rage samun albarkansu saboda kun yi watsi da addini su bi ta'ala ya ce hakanan walbahar tattalin arzikinku na tudu crude oil ko an samu kidnappers ba su bari amfane ku ko an same shi mu abin nan yan masu yaƙi da ƙasa na neman yancin yankin su ba za su bari ku ribanta da shi ba saboda haka in ma kana cikin gari ba ku zaune lahiya in kuna fadama ba ku zaune lahiya in ka je local government da chairman da 'yan majalisa da lebarori kowa bai son wani a government house ba a ƙaunar juna ofishin dpo ba a san juna ofishin cp police commissioner ba a san juna in ka je wurin yan union direbobi ba su son juna in ka je kasuwa wurin sarkin kasuwa da jama'a ana ta rikici in ka je ruga ka je gona da manoma da makiyaya babu zaman lahiya wannan ya faru don in addinin Allah bai zauna lahiya ba wallahi kai ma ba za ka zauna lahiya ba shine subhanahu wataala yace dhahara al-fasadu fil barri wal bahr lalacewa tattalin arziki ya riga ya faru a tudu da rafi duk inda ɗan adam yake rayuwa kenan akan wani dalili bima kasabat aidin nas saboda kaba'irat miya gun zunubai da mutane su aikatawa yau tsahi ya zama in ba kai ne kamar kai ba mutum bane yau ko da na kake yi luwadi in kana talatin na kai ne mutum matuƙar kana da kuɗi in dai kana da kuɗi kana shan su mutane yau Najeriya da Afirka kai ne mutum yau in ba ka da kuɗi ko auren diyarka ake ba a shawartanka amma in kana da kuɗi sai a mai da shabu a ce dukai ka haihe su ma gaba ɗaya mutane sun mai da wanda ke da dukiyar duniya shine mai daraja yau malaman addini suna da rauni malaman suna yau ba kowa bane saboda me saboda in baka da kuɗi to ka samu matsala shine subhanahu ala yake faɗa bima kasabat aidin nas wannan ya faru ne na lalacewa tattalin arziki saboda miyagun abinda hannayen mutane suka aikata yudhiqahum ba'd alladhi amilu da gangan Allah ya yi haka wallazi nafsi biyadihi duk ruwan saman da Allah ya rubuta mana tun lokacin da ya halarci lauhin mahfuz Allah bai dakatar da yawan wannan ruwan sama ba sai dai ya yi dabashin ɗinsu da gare ku zuwa ga inda zai zuba haƙƙinku a teku saboda saƙon da kuka yi kamar yadda nassin Qur'ani yake cewa la'alla wastaqamu ala tariqati la'asqaynahum ma'an على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا saboda alƙawalin Allah yana nan da za a tsaya ga shari'ar Allah da za a tsaya ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi bayan da za a yi mai talauci bayan da za a yi mu ji tsoro ko wani abu shine subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya ce daga wannan lokacin da mutum ya yi watsi da hanya ta inji Allah hanya Allah ita ce kitabu wa sunna hanya Allah ita ce kalmatu tauhid hanya Allah ita ce tasihul aqida hanya Allah ita ce bauta ma wahdahu la sharika la wa tamassuk bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa musulmi ya ku bayin Allah mu tsalkake niyoyinmu mu gyara halayyan mu mu tuba da namu laifuka mu koma ma Allah in muka koma ma Allah Allah zai yaye mana damuwa Allah zai kawo mana sauki Allah zai gyara mana mu za ta koma fiye da da in ba haka ba ma ko ruwan sama aka yi sai in Allah ya ga dama su yi albarka za su yi albarka ko ruwan ƙasa aka samu sai ya ga dama su yi albarka za su yi ko kuɗin ma aka samu sai ya ga dama su yi albarka ko mulkin aka samu sai ya ga dama mulkin ya albarka ya ku musulmi fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goodbye وعليكم